ya ba da umarni a kama tsohon sarkin kano wata kuma amina ado bayero wanda mai sauraro hakan ya yi matukar baiwa mutane mamaki dangane da wannan umarni da abba kabiru yusuf ya bayar a kama sarki ko kuma ce tsohon sarki amina ado bayero inda a yanzu haka shugaban ko kuma ce shugaban ko kuma ce shugaban 'yan sanda baki ɗaya na najeriya ya ci alwashin cewa ba za su saba umarnin gwamna ba domin a yanzu haka an nufi inda za a kamo aminu ado bayero misurarro gyara zama domin jin cikakken wannan rahoto namu da muke tafa da shi a yanzu haka amma kafin na muna roƙonka idan wannan ne farkon zuwan ka tashan nan tamu ta farko mai albarka ka dangwala mana alamar subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka dinga samu labaranmu kai tsaye da zarar mun dora sannan kuma kai mana lakin a ƙasan bidiyon namu sannan kuma kai mana comment domin jin ka dangane da lamarin nan na siyasar jihar kano wanda ba wani ne ya fara lallata siyasar jihar kano ba face da ta abdullahi umar ganduje wanda ya kasance cewa shi ma da laifin sarkin kano ɗin wanda aka naɗa a yanzu sunusi lami da sunusi wanda shi ne fara hargitsa sarautar kano baki ɗaya wanda idan ba manta ba a lokacin mulkin ado bayaru bai taɓa saka baki a cikin gwamnati ba dangane da abin da gwamna yake aikatawa to amma sai a lokacin sunusi lami da sunusi yake kawowa datta abdullahi umar ganduje cikas a cikin al'amuransa hakan ne sa ya tsige shi daga kan kujerar sarkin kano ya naɗa aminu ado bayero inda yanzu haka shi ma abba gida gida ya cire aminu ado bayero ya mayar da sunusi lami da sunusi a takaice dai mai sauraro za mu iya ce mu kowanne gwamna a yanzu haka zai zo da sarkinsa ne ba wai sai mutum ya cancanta za a bar shi ya zauna akan kujerarsa ba domin a yanzu haka duk wata gwamnati tana zuwa ne da gwamnanta. inda mai sauraro idan ba manta ba a ƙa'ida ba za a taɓa cire sarki ba har sai ya rasu kamar yadda aka yi mulkin aminu ado bayero to amma sai gashi tun daga kan gwamnatin abdullahi umar ganduje tun daga lokacin ake cire sarki inda bai yi biyayya ga gwamna ba sai dai mai sauraro a yanzu haka dai za mu so ku yi mana kuma a ƙasan bidiyon nan namu domin jin takaitaccen ra'ayinku dangane da wannan umarni da gwamna ya bayar a kama aminu ado bayero wanda wannan ya kasance kamar tozarci ne a tattare da kama sarki guda wanda ba a taɓa yi ba inda misraro idan ba ba tabbas kujerar sarkin kano ta cancanci aminu ado bayero ya rike ta saboda tun da can gadin sarautar na mahaifinsa ne wanda ya mutu ya bar kujerar amma aka kina shi aka naɗa sunusi lami da sunusi amma ya ja baki ya shiru amma sai da datta abdullahi umar ganduje ya dawo da shi shi kuma sai gashi abba gida gida ya nemi ya dawo da shi misrarro nan muka kawo maka ƙarshen wannan bidiyo namu da muke tafa da shi a yanzu haka kada ka manta ka ci gaba da bibiyar wannan channel ɗin ta mai albarka ta sharhi tv wacce za ta dinga kawo muku rahotanni a koda yaushe mun gode